shi dai wannan taro da aka gudanar a lagos cibiyar kasuwancin yammacin afirka ya samu halartar kwararru a kan hanyar inganta hasken wutar lantarki daga kasashen afirka daban-daban domin duba hanyoyin inganta hasken wutar lantarki da zai bunkasa masana'antu su kuma masana'antu su samar da aikin yi ga 'yan kasa musamman ma dai matasa duk da miliyoyin daloli ko kuma biliyoyin naira da gwamnatocin baya suka kashe a najeriya wajen inganta wutar lantarki har yanzu 'yan najeriya na lalube cikin duhu da tocila ko amfani da injinan janareta domin gudanar da sana'o'i da kuma sauran harkokin gida abinda kuma masana suka ce da sake malam Usman Boli Kogi Gado shine ministan harkokin wutar lantarki a kasar jamhuriyar Nijar. ya kumshi duka kamfanoni da ah, ma'aikwanta na afirka domin eh, aje a tattamna bisa kan makamashi cewa da wutar lantarki domin duka waɗannan kasashen in kun ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya matsalar da ke gare su shine karamcin wutar lantarki da kamata kamfanoni da jama'a gaba ɗaya su yi amfani da su wannan karamcin wuta lantarki ya ne ake iya ciwo kanta cikin shekaru masu zuwa masana da kamfanonin duniya a wajen wannan taro dai sun fi mai da hankali ne a kan najeriya da ke da ɗimbin dama na saka jari a bangaren hasken wutar lantarki mr algali ahmad na hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya yana mai cewa For the future to add nuclear power. One of the solution for the uh, Nigeria. Ya ce dole ne Najeriya ta karkata wajen amfani da makamashin nukiliya domin samun wuta mai araha. Bisa la'akari da cewa Najeriya na ƙara yawa nan kuma da shekaru 2020 al'ummarta ake fatan za su ninka kuma za ta zama mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka uh, uh, to ko 'yan afirkan sun amince da wannan shawara na amfani da nukiliya domin samar da hasken wutar lantarki a kasashe irin su najeriya ga dai malam gado minista a jamhuriyar nijar kamfanoni suna iya sanin ina da ina ne akwai da kama abun da aka iya amfani da shi a yi waɗannan eh, power plant kin kama ina adda ah, man petrol ina adda gawayi na cikin ƙasa ina adda iska ina adda rana domin duka waɗannan abun ana iya amfani da su domin a yi wutar lantarki shi kuwa a bangaren sa tsohon ministan wutar lantarki a nigeria farfesa pat naji cewa yi to have power stability requires a lot of discipline. Ya ce akwai buƙatar mai da hankali da aiki tukuru domin fitar da Najeriya daga duhun rashin wutar lantarki da take ciki a halin yanzu. Baban ya murya Amurka daga Lagos a Najeriya.